وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم أسأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجاهدها أولا يمتشي ترانا لاربا درم الحميد يومنا شابك وينيغوتا ذو الحجة إذا ما كنت قريبا hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da uku ga watan shida shekara ta 2026 mun gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma mun ƙara godiya a gare shi karo na biyu da ya farko ya ara mana tsawon rai zuwa wannan lokaci na biyu kuma ya ƙaddara mana cikan burukanmu domin samun fatan ya zamto sadaka mai gudana ga babanmu marigayi a nan shaulawar giwa wurin ya zamto a matsayinmu na 'ya'yansa mun raya wani abun alkhairi da ya bari a doron ƙasa ko shakka babu ni wannan abun farin ciki ne a gare ni abun jin daɗi ne yadda ne shaukin a ce ya yi tsawon ran da muka kawo haka a rayuwa da shi bai yiwu ba to mun gode ma Allah da ya sa ta wata kofar alkhairin kuma gashi har yau muna tare da shi ina roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa duk harafin da zamu karanta a wannan wuri da duk zaman da za a yi Allah ya ninka masa lada akan wannan aiki Allah kuma ya sa kabarin sa ya zanto basu min riyadil janna kuma ya samanta masa littafin sa ya shirya masa zuriyarsa a bayansa ya kuma sa aljanna ita ce makoman da shi a ranar haduwar mu karo na biyu yan uwa kamar yadda kuka ji wannan shine darasi na farko a cikin wannan littafi da zamu karanta mai tarin albarkan gaske malamin da ya tanadar da wannan littafi ko ya wallafa shi shine dai malamin da muka yi daurar littafinsa wanda malam dan uwa malam Ibrahim Shehu ya ambata wato Sheikh Abdul Muhsin bin Abdul Razak Al-Badr ko Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mun karanta littafin da ya yi mana na hudubobin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na kwana. to har wayo wani littafi na shi ne za mu sake karantawa karo na biyu a iya fahimta ta da karamin ilimina inda za a ɗauki zinariya a maida ta tawada a ɗauki alƙalami a rubuta abin da wannan littafi ya kunsa saboda darajarsa to ba yi asaran tawada ba saboda duk abin da ke cikin wannan littafi abu ne wanda Allah yake so kuma ya yarda da shi kuma littafi ne da aka gina shi akan shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa da kuma abin da ke kai dan adam zuwa gari ba sunan littafi kamar yadda muka ji shine al-matajirur rabiha wato inda aka fassara shi da yaren larabci zuwa Hausa sai ka ce haja mai riba in za ka bashi fassara na malaman littattafan addini da musamman littattafan tarbiyya inda suka yi fassara kalmar shine ayyukan alheri masu lada mai yawa shine almatajirur rabiha kun san da rayuwa da imani da musulunci da lafiya da dukiya da hankali da duk wata ni'ima da Allah ya ba dan adam ya ba shi ne don yi kasuwanci da wannan ni'imar da ya ba shi ya ba dama ne da ya ba shi ya gina irin makoman da yake so ya samu kansa a cikin ranar alkiyama to kasuwanci kuma idan aka ce kasuwanci dole mu yadda cewa akwai kasuwanci akwai riba a cikin kasuwanci kuma akwai asara a cikinta to wannan sai malai dauko mana waɗanda suke da riban ba masu asaran ba kaga ashe ciki lafiya baka lafiya ya zo mana da alkhairai masu tarin yawa waɗanda suka cancanci mai farin ciki da su mu karɓe su hannu bibbiyu wato littafin bai bukatar sai kai masa dogon shimfiɗa wurin bayani shi da kanshi zai bayanin kansa da kansa kuma littafin da kansa zai gamsar da kai abin da ya kunsa saboda cike yake da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga duk wanda zai bayani bai kai Allah ba duk wanda zai bayanin shari'a kuma bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to da aka ku zo mu shiga cikin littafin mu ji menene malam yake ɗauken mana da shi babba abin da a kullum musamman ga duk ɗalibin ilimi da zai fara koyar da mutane darasi a farkon abin da ake bukata da shi mai karatu da duk wanda su ma za su saurare shi mafi girman abinda ke sa karatu ya tasiri a nasara shine ikhlasi ya zamto wanda zai faɗa ya tsarkake zuciyarsa ya faɗi abinda zai faɗi domin Allah su ma wanda za su saurare shi su buɗe zukatansu su karɓi abin da zai faɗa domin Allah wannan yasa za ku ga duk kusan manyan malamai in za su buɗe manyan littattafansu sukan buɗe su da hadisin inamal a'mal binniyati ko binniya ko dukkan ayyuka ana samun ladan su ne gwargwadon irin niyyar da aka waɗannan ayyuka domin su to saboda haka ina fatan kuma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ni da zan yi karambanin tattaɓawa, da ku da za ku saurare ni Allah ya sa zukatanmu su zanto tsarkaka ne wanda suke neman yardan Allah a cikin abin da za mu faɗi kuma Allah ya sa ƙarshen wannan littafi ya zanto sanadiyan tsira ne a gare mu ba ba ne akan mu Allah ta'ala ya taimake mu malam ya bude littafinsa da faɗin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman Allahu shine al maabud abun bauta wannan suna na Allahu da Rabbu da Ar-Rahman da Ar-Rahim su suka haɗiɗe dukkanin sunayen Allah gaba ɗayansu daga ƙarƙashin waɗannan suke tsatsowa suke yin reshe shi yasa Allah ta'ala ya buɗe littafinsa da alhamdulillahi sai ce mene rabbul alamin a gaba sai ce ar-rahman ar-rahim kaga yana da sunaye masu yawa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha amma a suratul fatiha da take ummul kitab ita ce uwar alqur'ani duk ta tattaro duk abin da qur'ani ya kunsa sai Allah ya amfani da waɗannan sunaye guda hudu Allahu da Rabbu da Ar-Rahman da Ar-Rahim saboda duk abin da za a fitar a cikin sunayen Allah to daga hudun nan ne suke reshe su fita to anan sai malai bude da Allahu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ma'ana wanda ya cancanta abauta masa ar-rahman wanda yanda yake da yalwar rahaman da yake ma kowa da kowa musulmi ma da wanda ba musulmi ba yanzu da za an yi ruwa a garin Kaduna nan idan akwai gonan liman da gonan fasto ruwan nan gonan liman kawai zai shiga a zai hada har da gonan fasto ya shiga da wanda ke zagin Allah da wanda ma ke cewa babu Allah duk Allah yana azabta to shine ma'anan ar-rahman dan ya yake ma kowa hanzari kuma ya nuna ma kowa cewa ya taho wurinsa dan ya samu rahamarsa sannan kuma ar-rahim shine mai tausayi da jin kai wanda ya keɓance ma mu'minai wannan kuma sai a ranar alkiyama wannan faɗin da malai ce "Bismillahi rahmanir rahim haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe saƙonninsa idan zai aika ma mutane in dai saƙo ne zai aika to da bismillahir rahmanir rahim yake budewa amma idan bayani ne zai ma mutane to shi ne yake buɗa da khutbatul haja innal hamdalillahi nahmaduhu har ƙarshe to anan da malam bai ce innal hamdalillah kawai fara ba da yake bismillahir rahmanir rahim duk ɗalibin ilimi da malamai sun san cewa lallai malamin nan ya fahimci shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan to sai malai ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ubangijin talikai haka malam bahaushe ke fassarawa amma aka ce rabbu yana nufin wanda ya samar da halitta babu ita kuma ya raine ta da duk adam nan babu shi halata ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura a baya da ba a ma san shekara 100 baya duk masallacin nan ba wanda ya san za a haife shi amma sai ga mu yau sunan wane kaza sunan wance kaza sunan wane kaza to kaga Allah ta'ala ya sanya wannan shi ya farar da halittar daga babu zuwa da akwai sannan kuma shi ke rainon halittar ba ka sanin lokacin da kake girma sai dai kaga ka girma kamar yadda kuma Allah ta'ala shi ke ɗaukar rayuwar ɗan adam ba wanda ya san ranar da zai koma ga Allah Allah ka sa in za mu koma mu koma cikin aminci kana masu yarda da mu to sannan kuma shi ke taga mutane bayan sun mutu shine ma'anar rabbu to duk wanda zai wannan ya cancanci a gode mishi kuma hikiman cewa a gode mishi shine ya riga ya shar'anta cewa duk wanda ya gode mai zai kara mishi wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji subhanahu wata'ala ya yi shela ya sanar cewa duk wanda ya gode mai to zai kara mishi Allah ka sa muna cikin da za ka kara musu ina ga farin da yana fada da mukaddiman da yawa ko malai ce ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa da tabbatarwa cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah subhanahu ta'ala, wahda shi shi kadai ne bai haifa ba ba haife shi ba la sharika lahu kuma bai da abokin tarayya shi kadai ke gudanar da duniya yadda yake ya gudanar da lahira yadda ya so ya yi duk abin da ya shi kaɗai ba wanda ya sai tarayya da shi kun gana an cancantar da bauta ga Allah subhanahu ta'ala. sannan sai ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ina mai tabbatar da cewa tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad ma'ana sha yabo ina tabbatar da cewa abduhu shi ba Allah ne bawa ne na Allah amma tare da haka ba daidai yake da sauran bayi ba wa rasuluhu jakada ne na Allah ba wanda ya kai shi wani ita ce akida ingantacciya daidaitacciya a wurin babin bayanin matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kansa yana raye wani ya nemi ya hada matsayinsa da na Allah ya hana shi wani ya zo ya ce da shi insha Allah wa ita. in Allah ya so ka so yasa wawul aqati a cikin abin da ya shafi kauniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace kul ma sha Allah wahda ataj'alani lillahi nidda ce in Allah ya so shi kadai in dai gudanarwa ne ba mai shiga cikin al'amarin Allah inda shari'a ne to ana sa ni a ciki saboda ni ne malamin shari'an in ba a fahimce ni ba ba za a gane shirya ba amma in dai zartaswa ne wannan ba wani inna nahnu narithul arda wa man alaiha Allah ka dake da isa a kan wani to shi yasa anan da aka ce abduhu ba a bauta mishi saboda duk wanda za a bauta mai daga cikin sharadi ba zai mutu ba daga cikin sharadi ba zai yi bacci ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dole ya zama al-hayyul qayyum to kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ta'ala ce innaka mayyitun wa innahum mayitun afa in mitta ahumul khalidun duk Allah ya faɗi wannan to sannan sai yace sallallahu sallallahu wa alaihi tsira da amincin Allah subhanahu wataala tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayansa matansa da danginsa duk suna ciki wa ashabihi da sahabbansa ajma'in gaba ɗayansu kaga kalmar ajma'in din ita ma wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu gane addinin musulunci ba addinin zage-zage ba ne wasu suna cire wasu daga cikin sabai ce ban da su zage na na aisha su zage sai na abubakar Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cewa shi mumini in dai na gaske ne ba za ka tadda shi mai zage-zage ba ba za ka tadda shi mai kalamai na batanci na batsa da rashin tarbiyya ba to kaga ashe ba baya cikin zage-zage ne cikin addini sannan sahabban nan gaba su in ji malam kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu malai ce amma ba'du bayan haka ya ku yan uwa fa inna tijarata wal ittijar lallai kasuwa da kasuwanci wa tahil al arbah da samu isa zuwa ga cin riba mutum ya je kasuwa ya kasuwanci ya ci riba wa tanafu da rigangeniya, tsere gasa fi nailil makasib wurin neman abubuwa masu riba yin wannan kasuwancin da neman cin riba da yin rige-rige wurin aga an samu abin da ake nema na cin riba matuma kullum insanin wannan abun kwaɗayi ne na duk wani mutum babu wani mutum face yana son haka na huli hubbil khairi la shadid alkhair bi ma'ana almal dan adam baya son talauci yana son dukiya ko kuma ba laifi bane in ya so dukiya ta halal domin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam duk bayan sallah ya kan yi addu'a ya Allahumma inni a'udhu bika ah, min al-kufri wal faqr ko wa a'udhu bika min azab al-qabr Allah yana neman tsarinka daga kafurci da talauci saboda ya faɗa wani hadisin daga cikin abin da ke sa mutum ya kasa samun aljanna akwai talauci mai rikitarwa wanda ba zai bar mutum daman ma ya iya ibada ba yana cikin damuwa ko da yaushe da neman yanda zai rayu to malai neman riba da abubuwan rayuwa abin kwaɗayi ne ga duk wani mutum duk wani mutum ba wanda ke san masansa talauci ko wahala Allah kuma ka raba mu da su wa rabbatu kulli abdin kuma hakan abin sha'awa ne abin kwaɗayi ne ga duk wani bawa wa kulli ahadin fi hadhihi dunya ya ku yan uwa duk wani mutum da kuka gani a wannan duniya ba'i'un mai saidawa ne shi mushtarin sannan kuma mai saye ne muttajirun dan kasuwa ne ko ya sani ko bai sani ba amma kana sai da wani abu kana siya kuma kana kasuwanci haka rayuwar take wa kullun nas sannan dukkanin mutane yaghdu sukan yi asubanci su yi jijjidi sukan fita da wuri sukan yi sammako dukkanin mutane sukan yi sammako fa bai'un nafsahu daga cikin wanda suke sammakon nan akan samu wanda ya sai da kansa bi ma'ana hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam malam ke kawo mana shi a wani yanayi na bayani annabi sallallahu alaihi wa sallam ce mutane sukan yi sammako kowa kan fita nema wani in yaje can ne je ciwo haramun din da za ta halaka shi Allah ka tsare mu to yace akwai masu sai da rayukansu wa mene wa mu'tiquha akwai wanda kuma ke yanta su ya samu halal ya rayu akan halal au ha, ko kuma ya halaka kansa ya je ya ciwo abinda kuma zai sa Allah ya fushi da shi Allah ka tsare mu sai ce lakin na tijaratar rabiha sai dai ku sani kasuwanci wanda ake cin riba a cikinta wal ganimatul wadiha kuma ganima wanda farautowa da aka yi wanda take sarari albaqi nafuha wanda amfaninta yakan wanzu ba tare da ya yanke ba ake ganin amfaninta fi duniya haka ne fi duniyar abd a rayuwar ɗan adam a nan duniya wa akhiratihi da kuma kasuwancin da ake cin ribanta har a lahira ya fulu na tanafus fiha mutane da yawa sun gafala sun rabkana wurin su ga sun yi gasa a cikin ta saboda kallabal tuhibbuna al'ajila kuna son mai gaggawan ba mai sauri ita ce duniya wata tadharuna al kuna kyala wancan ta nesan wanda ita ce lahira ba ku cika lissafi da ita an fahimci magana shi ne malam ke faɗa a nan ya ce ita al'amarin lahira da yawan mutane sun yi nesa da ita sun gafala wasu aifi tasiri ha kasirin minan nan kuma da yawa daga cikin mutane ba su damu da su faɗi tashi shi ne a sa'ayi wa allai insani illa ma sa'a wa annan sa'ayahu saufa yura to mutane sun gafala ba suka fa'ita shi fi ha wurin su ga sun tattara al'amarin lahiran nan nasu ta zanto daidai ba kuma inda al'amarin yake ne, za ku ji a gaba Allah zai mala zai kawo aya duk wanda Allah yadda zai ci ribar lahira to shi zai gyara masa duniyarsa shi yasa in kana so duniyarka ta gyaru to ka fara gyara lahiranka saboda ita duniyar Allah ta'ala zai gyara maka ita fiye ma da yadda kai kake tunani saboda duniyar kanta da za a barka da iyawanka ba lallai ka iya abin da shi ake bukata ba Allah ya dace da mu to sai malai ce fi hadikin risala a cikin wannan dan sako shine ar-risala kun ga dalilin da yasa ya bude da bismillahir rahmanir rahim kenan bai bude da innal hamdalillah ba kun fahimci bayanin anan ko yace fi wa fi hadihi risala a cikin wannan yar takaitacciyar sako al-mutadir rabiha wato ayyukan alheri masu lada da yawa shine fassara malaman tarbiyya da kuma fassara addini ko fasara ta luga kuma shine haja mai riba hajan da in ka daga za a sayar kuma za ka yi dariya ka ji daɗin farashi wannan ɗan saƙon a cikinsa hadithun zan yi bayani ne magana ne an hadihi tijara gane da wannan kasuwanci wani kasuwanci ne nake nufi kuma yaya riban yake kuma ya za a yi a samu riban amma ku sani kasuwan fa tijaratul akhirah kasuwanci ne wanda zan bayanin sa na lahira mu ko mun san mun samu lahira to lai duniya ma sauki gare duniya ma za ta zo ma mutum fiye da yadda ke tsammani kai ba ma za ka iya jin daɗin duniya ba sai ka san lahira idan lahira ta yi kyau to za ka ga duniya ma ta fi ban sha'awa to shine sai malai ce zan bayani ne game da kasuwancin lahira kuma wannan kasuwancin ana yin sa ne bil a'malis salihah da ayyuka wanda suke na kwarai to anan da yake mu fahimci wani abu daya idan aka ce al'amalus salih aiki na kwarai abinda ake nufi shine duk wani aiki sawa'un aikin nan wajibi ne ko aiki ne na nafila amma ya zarto aikin akwai abu biyu a tare da shi na farko shine ikhlasun niyya aikin da aka tsantsanta yinsa domin Allah sannan na biyu aka samu taba'a biyayya ga Manza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin duk aikin da ɗan adam yayi don Allah kuma ya bi shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin aikin to shine al'amalin salih ku riƙe wannan don zai ta kawo su a gaba ku riƙe da an ce al'amalus salih kawai sallah ne zakka ne azumi ne zumunci ne menene an dai yi shi don Allah kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan ya zama al'amalin salih jama'a kuna tare da ni na'am to shine sai malam yace wannan kasuwanci da zamu yi kasuwanci ne na ayyuka na kwarai mu auna mu ga yadda zamu nemi dacewar mu a lahira shi sai fara da na farko mai girma yace fasalatu matjarun kun ga sallah ita kanta kasuwa ce mai zaman kanta sallah kasuwanci ne sallah idan dan adam yana yi to an bude masa kofar rahama ne girman gaske daga cikin abin da za mu fahimci wannan shine kun ga rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar ne ko buliyan islam ala hamsin duk in ka kalli biyar din nan a cikin su in ka shirya sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yana gari kira aka zo aka saukar mai da ikra yi karatu aka saukar da fa'alam annahu la ilaha illa Allah dai yana garin makka yana kasa haka aka zo alhajj ashhurun ma'lumat suma haka aka yi yana madina amma da za a bashi sallah Allah ta'ala cewa yi maganan tafi ƙarfin a yi ta ƙasa ku gayyato shi zo sama al'amarin sallah ba karama ba ne ba za a yi ta yana doron ƙasa ba ku taho da shi sama shi ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to wannan kasuwan wanda dukkan shari'o'i a ƙasa aka bayar ita a sama aka bada ta sallah ka san ba karamar kasuwa ba ce daga cikin abin da zai nuna muka muhimmancin ta a rayuwanka mutum yana shekara bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi ya sallah in ya kai goma baya ya ce a yi masa bulala in rayuwar ta ƙare gaba ɗaya ɗan adam ya koma ga Allah sai a ce a yi masa mai zakka a kai shi kabari a yi mishi azumi a kai shi kabari Me ake cewa a yi mishi sallah hake ce salatin janaza ko kowa abin da yake so a rufe masa rayuwarsa da ita kenan to dan haka sallah kasuwanci ne haka nan wasiyamu masjarun hazumi ma da muke gani shi ma kasuwanci ne da Allah ya ba bayin Allah na kwarai dama su yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce yana cewa inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan ko a aljanna akwai wata kofa ta musamman da ake kira da suna arrayyan kofan koshi kenan bi ma'ana duk wanda ya shiga aljanna ya sha ruwa ta nan bai ƙara jin kishi har abada wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a bude kofar ai ta kira a ce ina masu azumi ma'ana ina masu azumin nafila ku taho yau ga ranar farin ciki kasuwancin ku ya riba yace idan masu azumi suka gama shigewa za a rufe ba za a sake buɗe shi ba Allah ka sa mu na ciki sannan wasadaqatu matjarun sannan sadaka ma da muke gani kasuwanci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ce sadaka na kashe fushin Allah idan Allah ya nufin zai ma mutum azaba sai ya sadaka Allah ya kan huce ya fasa yi masa azabu. wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan game da kai mai yin sadaka sannan daga cikin amfanin sadaka tana warkar da cuta na rashin lafiya idan aka yi ma wani ita wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dawo marzakum bi sadaka. kamar yadda Abu Dawud ya rawaito yace ku warkar da marasa lafiyan ku ta hanyar yi musu sadaka in kana da mara lafiya ka kai shi asibiti yayi daidai yana da kyau al-akhdh ne bil asbab wannan riko ne da sanadi na neman lafiya ko ka kai shi an sa masa drip je kuma ka siya wani abu kai masa sadaka da shi zaka sha mamaki yace ku rinka warkar da rashin lafiyan marasa lafiya cikin ta hanyar yin sadaka to mun ji wannan sai ma da yace kullu amalin salih don haka dai duk wani aiki da kware to a nan tambaye ku me ake nufi da amalin salih a nan a bisa bayani na na baya waye tuna aka yi shi don Allah a bisa shirya Allah ya maka albarka Allah ya sa aljanna makoma Allah ya marayuwa albarka yawwa to yanzu kun ganin da mun zo kawai za mu rika karatun tare ne shi yasa na dan tsaya nake bayanin yadda ɗan kun san introduction mukaddima in ta shiga to shine komai zai bude a gaba cikin sauki mala ce duk wani aiki na gari ya taqarrabu bihi al-abdu ila Allah wanda bawa ke neman kusanci da shi zuwa ga Allah kun ga ana yace aiki na kware zai yi wa wajibi zai yi wa nafila fa huwa min hadhihi al-matajir ar-rabiha yana daga cikin irin waɗannan eh, kasuwanci masu tarin lada wakama annan tijarati arribha ko kamar yadda kuma muka san cewa a cikin kasuwanci akwai riba wal da faduwa faka zalika hadihi tijara to ita ma fata kasuwan lahira take wasu za su lalata ayyukansu allah karka samu a cikinsu shi ya sa muke so mu karanta don kan mu shiga cikin masu lalatan ayyuka ƙur'ani ya faɗa ya ce wa ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura akwai wanda ran alkiyama za su zo da ayyuka manyan ayyuka ga sunan gwanin ban sha'awa kowa yana fatan a ce nashi ne amma sai ga Allah ya tarwatsa ayyukan gaba ɗaya bai amfane su ba saboda ba a yi don Allah ba kuma abu shirya maza Allah sallallahu alaihi sallam ba ne ma'anan amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ka tsare mu malai ce faman amana don haka duk wanda ya yi imani mace ce ko namiji wa amila salihan kuma yayi aiki na kwarai domin Allah falahul ajrul azim to kowaye wannan yana da lada yana da sakamako mai girma kuma mai yawa wa man arada anil iman kamar yanda duk wanda ya bada baya ya bijire wa yin imani wal amal salih kuma yake yin aiki na kwarai falahul khusranul mubin to wannan yana da tasewa mabayyani asara mabayyani Allah ka tsare mu a ciki kuma kun ga wannan din ya bayyana hatta a cikin matan annabawa mun gani annabi nuhu da annabi lut matansu ba su yi imani da su ba sai zama kasuwancin bai riba ba zaman su da annabawan bai riba annabi nuhu ɗansa bai imani da shi ba sai zamto haihuwan bai riba amma da matan fir'auna ta yi imani da Allah ba ta raya gargashin azzalimi mai mashiriki amma kuma kafi sai gashi Allah ya ce ya ce da ita rabbi ka ka baitan fil janna ko kuma Allah ya amsa mata gina mata gida aljanna malaman tarihi suka ce da tsaga ta biyu aka yi aka raba ta biyu ba aka kashe ta amma ana tsaga ta tana dariya saboda gidan da Allah ya nuna mata dama hadisi ya tabbatar babu muminin da zai bar kai ba mutumin da zai bar duniya hadisin albara bin azib radiyallahu anhu face sai an a karshe an nuna mutum idan mutumin kirki ne sai an fara nuna masa gidansa na wuta da aka ajiye masa sai a ce ka kuɓuta da kai aikin kwarai sai a kawar da shi sai a nuna masa gidansa na aljanna a ce to nan ne gidanka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutum mumini ne zai ce rabbi aqimi sa'a ya Allah to a tashi kiyama mana yanzu a yi ta mu samu muje. sai a ce da shi nin bi khairin kai bacci cikin alkhairi lokacin ta bai yi ba in tai zaka ga an tazo ka ai bi ma'ana fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira na'am mu ci gaba to wannan shine ƙarshen mukaddiman da malam ya kawo ya kasabta wannan littafi kaman ina ga gida gida hudu ne shine zai kawo mana kashi na farko wanda ya masake da makanatul amal salih matsayin aiki na kwarai a wurin Allah sannan wa manzilatul aliyya da kuma darajar da yake da shi madaukakiya a wurin Allah aiki na kwarai abu ne mai matsayi wanda Allah ya dauke sa da daraja Allah ya ba shi kuma matsayi mai daraja bi ma'ana matsayin da Allah ya ba waɗanda suke aiki na ƙwarai da kuma inda yi alkawarin ya tanada musu a matsayin masauki ranar alkiyama ka san kana so mutum ya aiki mai kyau to ka faɗaitar da shi abin da zai samu in ya gama aikin to shi ne za mu ji ku ji wani abu mai ban sha'awa a farko da nan malam ya kawo ya ce Tilkur'anil karim idan ka je ka duba a cikin alkur'ani mai girma ka karanta shi daga bakara daga fatiha har nasi zaka tarar da cewa aksara min 80 ayatan an kawo ayoyi fiye da 80 fiye da 80 ba goma ba ba 20 ba ba 30 ba ba 40 ba ba 50 ba ba 60 ba ba 70 ba fiye da 80 Allah ya kawo a cikin alkur'ani zukira fiha a cikinsu Allah ya ambaci al'amalin salih ayyuka da barai ka ko san ko a constitution kaga an maimaita abu constitution din Najeriya ya kamata ka kiyayi wannan abu saboda in ya tashi raga raga zai yi da mutum to ina ga a ce Allah a cikin alqur'ani ya ta maimaita batun aiki na kwarai aiki na kwarai sai da Allah ya faɗa sama da so 80 a cikin alqur'ani sannan na fi 30 fi 73 ayatan minha bil iman idan ka dauki sama da 80 din nan an gwama an hada wurare kusan saba'in da uku a cikin alkur'ani wurare saba'in da uku Allah ya hada ayoyin da suka zo a kan maganar imani ya hada su da asalin waye maganar imani a cikin shi kadai ma'ana imani da ayyuka na kwarai a cikin wurare 73 inda kadai ba hada shi da ayyuka na kwarai ba shine sauran goma sha kadan din nan wa hadha al kabir wannan adadi mai yawa da aka ambata har tamanin da wani abu Allah ta'ala ya yi shi ne da zikirin amali salih na dan ya ambaci ayyuka na kwarai makarunan bil iman yana masu alakanta su da aiki ka gane cewan aiki ake a samu nagarta kuma akwai abin da in mutum ya yake samu wannan nagarta din Allah ta'ala ya kawo su murattiban ala zalika yana mai hada wuri kusan 30 da din nan yana jerantowa in ya faɗi al'imani al'amalin salih aiki imani da aiki na kwarai sannan sai ya jero a tare da wannan zikirus sawar sai ya faɗi sakamako da zai bayar wal ajiru da kuma lada da zai ba duk wanda ya haɗa imani da aiki na kwarai ɗin wanda idan ka je kana duba su za ka tara suna magana ne min fauzin tun daga magana mutum a ce ya rabauta bi wafiratin lahi da gafaran Allah zai kawo sa gaba shi sa sabon sun kawo ko ɗaya anan za ka ji ya haɗa imanin da aiki na ƙwarai cewa in ka yi to Allah zai maka gafara wa naili liribahu kuma wani wurin sai ya faɗi cewa in ka yi aiki na ƙwarai da imanin to za ka samu yardan Allah idan ku Allah ya da mutum ai kuma an gama magana wa sa'adatin wani wurin kuma Allah ka magana in kai imani kai aiki na kwarai sai ce akwai rabauta fi duniya wal akhirah a nan gidan duniya da lahira duk za ku ji ayoyi suna gaba malam ya ce a wani wurin kuma sai Allah ya ambata maka in kai imani kai aiki na kwarai shine wa hana'atu aishin an hana'a nan shine as-sa'ada zaka rabauta da rayuwa zaka samu rabauta rayuwarka zaka rabauta ce kyau sai ka ga wani abun ka dage kai ga abun da kake so ga inda kake so ka bi ga abun da kai ko a jami'a ga kos din da ka so ka karanta sai ka ga ba shi ka karanta ba amma dai ki Allah ya san anan ya sa alkhairin ka sai bayan shekara goma sha biyar sai ka rinka kai to da ba wannan layin ka biyo ba kuma da ya za ka yi yanzu sai ka ga lissafin ya canza maka ya baka result din da kai ya wuce ma abin da kai da ka so ka tsara ma kanka to wannan yana da alaka da tsarkin zuciya da kyakkyawan aiki na bawa malam yace wa nailil lil haka nan wannan imani da aiki na kwarai din yakan sa mutum ya samu gafaran Allah war rahma da jin kansa ila ghairi dalika kai har ma zuwa ga wasu abubuwan da bamu ambata ba min anwa'i thimari wal athar na daga nau'uka abin da ya shafi asimar wal athar shine karshe da sakamako mai kyau da dan adam yake samu duk abin da ka gama sai ka gaba kai nadama a cikinsa ba duk abin da kai rayuwar ta tafi ta tafi ka juya sai ka ji kana cewa alhamdulillah a lokacin da wani yana ga dama ya koma canza dama da ba haka ba to in dai ayyukanka da kake tun farko akwai ayyukan kwarai a ciki Allah ba zai barka da wancan nadaman a ƙarshe ba shine abin da malam ke nufi anan sai ce allati yanalu hal mu'minun irin wannan ƙarshe mai kyau da sakamakon wanda mu'minai suke samu alladhina na salihat irin mu'minin da suke aikata ayyuka da kwarai Allah ka samu a cikin su to irin wannan ma nace jullu Lalatan bayyana yana nuni nuni mabayyane yana zama hujja hujja a sarari alama kanatil amal salih akan mu gane cewa lallai aikin kwarai abu ne mai matsayi wurin Allah wa manzilatuhu sannan kuma musan matsayin aikin kirki ba al'aliyya yana da matsayi da daraja abun Allah wa yazidu min iqbalil abd almu'min ala ala salih kuma sanin wannan zai sa mutum mumini ya ƙara fuskantar ayyuka na ƙwarai fuskanta ga dangada li'annahu domin yadda gaskiyar al'amari yake ne, kullama wa kafal muslimu ala hadhihi alfawaid duk lokacin da mutum musulmi ya tsaya yayin tunani akan waɗannan fa'idoji da ake samu na ayyuka na ƙwarai da bin Allah wasimaril wal athar da kuma ƙarshe mai kyau da kyakkyawan sakamako da ake samu duk wanda ya tsaya ya zurfafa tunani ya gane yadda ake rabauta wurin Allah sanadiyar ayyuka na kwarai za da hirsuhu to kwaɗayinsa zai ƙaru wa azumat rasbatuhu kuma kwaɗayinsa zai girmama zai ji yana shauƙin mai aiki na kwarai sai na ali bin abi talib radiyallahu anhu yakan je makabarta ya kalli kaburbura ya ce makaburburan nan tare da mutanen gari gaba ɗaya duk zai tsaye da su kowa ya shiru a baƙe ya kalli kaburbura ya ce jama'a duk fa dukiyar da kuka bari an gama raba su a gado duk an rabe su matan kuma duk sun yi ya aure sannan kaza kaza sai ya ce wannan shine abin da yake faruwa a duniya shin ku dan Allah za ku iya ba mu labarin da ke faruwa a kaburburan da kuke ciki kun san na kabari ya ba zai magana a sai kowa ya shiru sai ya juyo ya kalli wanda suke raye wanda suka rako shi sai ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayru ina muku rantsuwa da ubangijin da babu abin bauta bisa cancanta face shi Da ba ku da za furuci su magana da sun ce da ku inna khairaz zadi taqwa wallahi mafi alkhairu guzuri shine kafin ku zo ma Allah nan ku yi aiki na kwarai na tsoron Allah ku tara da yawa dan mun hango tafiyar tana da nisa jama'a mun fahimci wannan cikin magabata na Umar radiyallahu anhu na Umar ba haka muke sa zobe kullutun anan ba to shi a nashi zoben, sai sa a sama aka rubuta mishi kafabil mauti wa'idan ya Umar mutuwa ta isa jin mai rai wa'azi ya kai Umar yace idan ya ji alamun karfin mulki ko duniya na nema ta jashi aka ce sai ya juya zoben haka ya dawo da shi ciki in ya karanta kai sai ga ya fashe da ku wannan sahabi ne wanda yake magana qur'ani ya sauka ya maimaita magana shi gashi na qur'ani duk muna karantawa da yawa magaganin sayyidina Umar yayi Allah ya maida su qur'ani ake karanta akwai sa qur'ani yana daga cikin darajar da Allah ya akwai tabi'in da ke haka kabari a ɗakin shi bai ya rufe yace in ya ya fara raunin azumi ko sallar dare yace sai ya buɗe ya shiga ya kwanta in ya fito sai ya ce to ka ji akwai randan an shiga ba fita yanzu me za ka yi a duniyar ya ce sai ƙara aiki akwai wanda shi kuma rubutawa yake a fata ya fata jemimmin fata yana da gafaka da ya rataya a ɗakinsa shi kuma wata taifa da ake ga yana a ciki ita wannan fatar in ya ɗauko ‘ya'yan shi da matan suka ga in ya ɗauko ya karanta sai su ga ya fashe da kuka in ya mayar sai su ga shi ne sallah shi ne sadaka shi ne kaza wata rana suka ce da Allah ya ba su dama su karanta da ke cikin jakan nan ko kuma sai da ya rasu ne suka ɗauko jakan suka gani sai suka ga abin da ya rubuta shi ne ahtin amalak ƙaddana ajalik ahtin amalak ka fa kyautata aikin ka fa mala'iku ba mutane ba ƙaddana ajalik ajalinka ya kawo jiki ne kake yi to kun ga shine abin da malam ke nufi anan shine za da hirsu sai kwaɗayi mutum ya ƙaro wa azumat rabbatuhu kuma san Eh, eh, kwaɗayinsa ya girmama na san gani ya bi Allah wa idan gafala an zalika matukar ku aka samu mutum ya gafala ga wannan kwaɗayin bin Allah ɗin ba'ufa lallai zai yi rauni wa shughila bi menene bi ko al'umur sai a shagaltar da shi da kaskantattun al'amura wa haqirul ashiya da abubuwa marasa daraja sai zamto mutum sai ta ɓata rayuwar shi a cikin abinda. bai amfane shi duniya ba bai amfane shi lahira ba malai ce wa in istamarra ala alazali idan mutum ya doge ya ci gaba akan haka bai gyara ba ila an taqdiya hayatuhu har akai matakin da rayuwarsa ta kare gaba daya to daga nan ne fa nadima sai mutum ya nadama Allah ka rasa Allah ka raba mu da nadama ya Allah haitu la yafidu nadam a lokacin da nadama ba za ta amfani mutum ba na'am To kamar man gani na wasu sun oke yawwa ba haska to malai ce sai zamto mutum yayi nadama a lokacin da nadaman ba za ta amfane shi ba to daga nan kar ku manta malai yana mana magana kan ayoyi ne ko kusan kimanin tamanin da tsoriya wanda suka ambaci imani wanda kusan talatin da uku daga cikinsu an gwama maganar imanin da aiki na kwarai ya ce fi hadihil ayat a cikin waɗannan ayoyi da muka ambata muku ɗazu a baya allafi ƙura na al imanin bil salih wanda a cikinsa an haɗa imani da ayyuka na kwarai dalalatun bai da kuma. wannan 'haɗa imani da aiki na kwarai da Allah yi hujja ne da ke nuna wajibi ne a samu guda biyun sun haɗu mutum ya imani kuma kai ya shantake ya ce ai tun da shi musulmi ne an ce musulmi bai dawama a wuta to amma akwai da aka ce za su shiga wutan wani shekara dubu ɗari biyu wani shekara miliyan biyu wani shekara hamsin sannan ya fita malam ko a transforma aka sa mutum na sakan jeriya kake gani a koli bawon Allah Allah ya bashi lafiya ya sa kafara ne Allah ta'ala ya bashi lafiya ma'aikacin nefa ne aikin wuta suke yi wallahi wutar lantarki ta kama shi ta ja shi daga cikin illar da taimaka masa ne, ko yawo yake a mota ko a ƙasa gorunan ruwa ne a tare da shi saboda ruwa yake sha malam kusan sai sha maka gora nawa a cikin ƙanƙanin lokaci duk inda za shi dole sai da ruwa in ya samu tsawon lokaci ba ruwa zai mutu yana nan a nan zuman da nake ga wanda abu ya faru da shi ma'aikacin nefa ne Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ya sa kafara ne to ka duba irin wannan ni'imar kaga wannan fa ta duniya ce to ina ga kuma a ce wanda take ta Allah ce Allah kai mana tsari malai ce waɗannan imani da aka hada asalin da ayyuka na kwarai ke nuna dole sai an samar da biyu sannan ake cin nasara yace wa annal imana istirifa fihi al-amal salih domin lallan imani an shar'anta imani na zama ne idan akwai aiki na kwarai a tare da shi wa kadhalika al-amalu salih haka nan shi ma aiki na kwarai an shar'anta fihi al-iman sai mutun yana da imani ayyuka na kwarai za su amfane shi ka qaulillahi azza wa jalla kamar yadda fadin Allah subhanahu ta'ala ke tabbatar mana cikin suratul anbiya Allah ta'ala ce faman ya'mal min as-salihati don haka duk wanda ya aiki aiki na kwarai wa huwa mu'minun alhalin yana mai imani kun ga hada aikin da imani kamar yadda ya faɗa fala kufran li sa'ihi Allah ya ce kuma babu musantawa a aikinsa mutum ya aiki na kwarai babu musantawa a cikin aikin ya zanto ya ta domin Allah to kaga shi ne da zai nuna mana asalin samun imani din da aiki na kwarai din sanai ce wa qauluhu subhanahu ta'ala da kuma faɗin Allah subhanahu ta'ala. da yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mumini falanuhiyannahu hayatan tayyiba to za mu raya shi rayuwa wanda take mai tsarki ma'ana sai abinda Allah yake so kama dari ne ko wala najziyannahum to ina kamata mu tsaya na'am ayin isra'i ita ce wanda nake ciki yanzu Ok to to malam yace Allah ta'ala ya yace wala najziyannahum kuma za mu taka musu ajrahum da ladansu bi asani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wa qawlihi da kuma fadin Allah azza wa jalla da yake cewa wa man arada al-akhirah kuma duk wanda yayi nufin lahira ma'ana ya nufaci Allah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min sannan kuma ya yi aiki irin nata domin kuwa yana mumini ba Allah ta'ala ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗancan aikinsu ya zamto abun godewa a wurin Allah subhanahu ta'ala Don haka abin da Allah ke nufi anan namala ke nufi a nan an haɗa imani da aiki da ƙwarai. idan Allah ta'ala kai mu mako mai zuwa sai mu ɗora a kai a gaban kuma haɗa aiki na ƙwarai da imani ɗin wanda su ma zai kawo ayoyi